bisa gaskiya shi babban minista na yankin abuja da kewaye ya ba da umarni wanda ya kafa kwamiti na mutane da yawa wanda suka kunshi jami'an tsaro da sauran hukumomin gwamnati saboda mu tabbatar da mun kula da waɗannan waɗanda suka yi gudun hijira daga arewa maso gabas zuwa abuja a yanzu haka ƙididdigan da muka yi na waɗannan mutane ya haura dubu hudu kuma muna ta tsara yadda za mu yi mu tabbatar mun zaunar da su na ɗan wuncin gadi kafin nan a sama musu abin da za su yi misali kamar masu sana'a a sama musu tabbatar da sun koma bisa su sannan kuma mu yi ci gaba da magana da jihohinsu idan dai zaman lafiya ya kasance ya samu na dawwammame sai nan sai mu mai da su a wuraren garuruwansu amma dai yanzu abin da muke yi muna ta ƙididdigan su ne sannan kuma muna kiran sauran eh, hukumomi waɗanda suka danganci waɗannan ayyuka su zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu tabbatar mun yi abin da ya dace sannan kuma muna ƙoƙari mu ga kan cewa mun kare ita fct gaba ɗaya saboda wasu abubuwa da ka biyo baya saboda kasancewan waɗannan shigowan waɗannan mutane ba mu iya gane wane ne lallai mai gudun hijira wane ne kuma mugu a cikinsu to dole sai in mun zaunar da su na ɗan wuncin gadi sannan jami'an jami'an tsaro sun yi aikin su su tabbatar sun tantance wane ne wane ne kafin nan mu tabbatar da mu san abubuwan da za yi amma dai a yanzu haka ina gaya maka kan cewa abubuwa shirye-shirye sun yi nisa kuma kafin nan mun bi su duk inda suke tsugune mun dan babba su abun hasafi saboda su samu su su ci gaba da rayuwa kafin mu zaunar da su na dindindin. To ranka shirye da akwai wasu da muka yi magana da su wanda suke tabbatar mana da cewar yanzu a nan cikin birnin tarayya ma ana ana kamen mutane ba a basu irin gudunmawar da ya kamata a ce ana basu akwai wani abu da hukuma ku take yi don ganin cewar an inganta rayuwarsa a birnin tarayya? To lallai mun bi kadin wannan abun da ya faru to uh, mu muna aiki ne da sauran jami'an tsaro da kuma sauran hukumomi da suka uh, suke alaka da, mu dole za mu bar kowace hukuma ta yi aikinta yadda ya kamata uh, abin da yake faruwa shine daga lokaci zuwa lokaci uh, bisa ɗan rahotannin da jami'an tsaro ke samu sukan je mazaunan waɗannan mutane mutane su ci gaba da bincike su gano lallai mutanen da da na kwarai ne da kuma waɗanda ba na kwarai ne ba kuma abin da yake faruwa idan suka yi ba wai in suka yi kame sukan je su rufe ne ko wani abin na ba a'a sukan ɗibi mutane ne su je su tantance su sannan kuma a dawo da su ba a taɓa kai su wani guri ko aka walakanta su ko wani abin nan ba amma dai kullum muna magana da jami'an tsaro kasancewa kuma akwai hukumomi da yawa waɗanda kamar yadda na gaya maka suke da hannu cikin wannan al'amari duka to menene kuke gani ganin zai zama cewa shine hadari ga shigowar mutanen a birnin tarayya Abuja? Eto, eh na farko hadarin da ke tattare da shi ne kasan ita Abuja an tsara ta ne na mutane kalilan. To, tsarin da aka yi wa Abuja wanda bata wuce kai miliyan ɗaya zuwa miliyan biyu ba, yanzu ina mai tabbatar maka ana da mutane fiye da miliyan biyar. To, idan kana da mutane fiye da miliyan biyar, kai kuma ka yi tsarin ka na miliyan biyu ne ko miliyan uku. To, dole akwai wasu musgunawa da kuma cikas da za a samu na zamantakewan jama'a to wannan bisa wannan shine muke ganin kan cewa lallai dole a tabbatar da an tantance kuma an tace su wane ne lallai ya kamata ba wane ne kuma bai kamata ba na biyu kuma shine batun tsaro kamar yadda na gaya maka in ka ce zaka bar kofan ka buɗe kowa ya zo kawai to ba za ka iya uh, yin ka ba saboda yanzu kasancewan yadda Najeriya ta kasance Abuja nan ita ce dai har yanzu muke bugun kirji kan cewa nan ne aka fi zaman lafiya to ba kama so a ce wani abu kuma ya zo ya ta da hankalin jama'a waɗanda suka yi gudu suka tsira suna neman su tsira da ransu sannan kuma a biyo su nan wurin kaga abu bai yi kyau ba to abin da duk ake yi kenan a tabbatar lallai kowa an samu zaman lafiya kuma babu wani wanda ya cutu da bako da kuma ɗan gari.